Faɗi uh-huh. faɗi. Ya to daga nan fahuwa. Ai nan za ka tsaya aka wanda sai na gan shi tukun. Sai na musun kusa da inda ka tsaya ne? Amma da nisa. akwai kaga walam yugib wal kamalu fa eh, eh ina ta wal kamalu ko ah ina namu namu ne babu zan karatu wani wurin ko oh, mai kace na ga wurin faɗi tambayar Eh, inda matsalar yake ne nake nema. An ce wa huwa akmalu min hali man shahida a fa’alahu wa ra'aha. Ba yana maganan ganin aiki. tuba daga garin aiki ko ai kaga wannan tuba daga garin aiki wanda ya kalli aikin har ya gan shi kenan a tafasila ya ga kashe-kashen aiki wanda ya yi mushahadan laha sadiratan anhu ta zo daga gare shi bi atillahi wa iradatihi wa ma'udatihi in ya haɗa wannan kaga ya zama mai kyau Wahu allah haza huwal kamalo? kamalu wa huwa akmalu eh, min hali eh, oh, baka daga a tsakiya maka datsa kaga da zaka ta zai da zaka tabba wa huwa anna hadha huwa al-kamal huwa al-kamal kaga da bayan san kenan to sai ce wa huwa akmalu min hali man shahida af'aluhu wanda ya ga aikinsa ra'a wa ra'a tafasilaha mushahidan laha ayyukan ɗin sadiratan anhu bi mashi'atillahi wa iradatihi wa ma'unatihi eh to ya mabudu masu kaga mutum ya ga dole kaga in ka gan shi kaga Allah ne ya taimake ka kan wannan aiki. to anan duk da dai ba tabbata wannan cika tore nan kuma har yanzu sai kaga Allah bayan ka ga aikin Allah na taimakonka a kowanne aiki ka dinga ganin Allah ka annaka Ga shi ya yi maka ya taimake ka aikin ya fito ka annaka tarahu don haka yace wal wajibu abun da ya zama dole an ya ta'atta haku a samu hukunci fi dalika ilallahi wa rasulihi walwajibu an yi ka eh, idan wannan rikicin aka ɗauko maganan tuba da kaza a ɗauki matsalan a kai wa Allah kai wa manzon Allah wa ila al imani duna zauki kada mai amfani da kwakwalwa kwakwalwa shine kaga yake nuna kaga <clears throat> ka tuba daga ka in ka tuba katubanka ga tubanka kayi na ƙasa to ka daga tubanka to shi da yake cewa a wannan ya kamata a ɗauke shi a kai shi ko a kai wa Allah hukunci ilal haqaqil iman duna dauki fa inna la nunkiru mu ba mu karyata zauka hadil hal ɗanɗana gane wannan matsayin ɗin wa innama nunkiru abinda muke musu kaunuha akbalu min gairiha ace wannan shi ta tafi kammala yadda suke cewa ɗin fa ainul isharatu fil qur'an ina qur'ani ishara aw fi sunna aw fi kalami sadatil arifin min as-sahabati in babu ishara ga wannan abin da suke da'awa komai kin shi batacce ne wa man tabi'ahum ila hadha fana fana wa annahu huwa al-kamalu wa anna ru'yatal abdi ganin bawa li bawa ya ga aikin da yayi li fi'ilihi billahi wa haulihi aikin da ya aikata ta dalilin Allah ne Allah ne ya taimake shi wa haulihi da dubaran Allah wa fallihi da kyautansa wa shuhudihi lidhalika illatu tujibu tawbatu minha kaga wannan zai bashi da mai tuba wa hada a a كبدي برنسو وان رؤ آه، شيني وان رؤية العبد لفعله بالله وحوله وفضله وشهوده لذلك إلا توجب التوبة منها إيه وهذا القدر مما يصعب إنكاره على القوم جدا إيه. ru'yatan ai ban ga inda ru'yan nake wa an ru'yatal abdi eh. eh ru'yatal abdi li ilahi akasi billahi wa haulihi me na kwace Eh, to kaga nan akwai gyara dama sai ya ce a wani kofin haka shahidan ne shuhudi in akwai na haruwa wancan shuhudihi li zalika anako ya kawo kadalika lahu li zalika a wani kofi amma dai wannan shine tabbatacce hmm? أتي وفضله وشهوده لذلك إلا توجب التوبة منها وهذا القدر إتي ونن كسو مما يصعب إنكاره على القوم جدا ويرمون منكره ainihin suna jifan wanda ya kyamace shi bi annahu mahjubu min وأنه لم يصل إلى هذا المقام شيني بيكي مطعم با أتي إن يكي ونن مطعي سياتوا ولو وصل دايا كي مطعم إليه لما أنكره وليس في شيء من ذلك حجة لتسكيه قوله ولا جواب المطالبة آه، فقد ولا جواب المطالبة شي وند إني ميسو bai da amsa faqad sa'alakum ya neme ku ya tambaye ku hadal mahjub am mas'alatin shar'iyya wa ma zakartumuhu laysa bi jawabillah abunda kuka masa ba amsa bane ba to sai mu ya ana. eh wa wa da sa'alakum to sa'al sa'alakum ba kada sa'alakum tunda ai jama'a ne da jama'a